rukhsatihi ar da wan nisa sai ya zanto wannan rahusa da ya bayar maza da mata duk sun shiga ciki wa qala ba'dhum wani sashi na malama suka ce inna ma kariha ziyarat al nisa annabi ya karhanta ziyartar kaburbura ga mata li qillati sabrihinna saboda karancin hakurin su in sun je kilisi ta kuka wa kasrati da yawan ko shi yasa su aka hana su albani wa isnadi kulluhum mazajen wancan hadisi gaba ɗayan su amintattu ne ghaira anna fi umar ibn abi salama kalaman amma sai dai shi umar ibn abi salama akwai dan ta cewa game da lamarin sa alla hadisahu la yanzilu bihi an martabatil hasani duk da cewa mai yiwa hadisin sa dai ba zai sauko ba daga martaban hadisi hasan lakinna hadisahu hadha sahihun lima lahu min ash-shawahid al duk da haka wannan hadisin nasa ingantacce ne saboda yana da hadisan da za su yi masa shaida za su zo nan gaba وأما حديث حسان بن ثابت أما حديث حسان بن ثابت كوا فهو من طريق عبد الرحمن ابن بهمان عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به شيكم ويروي توشي أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه والحاكم والبهقي وأحمد وقال البوصيري في الزوائد إمام البوصيري يا فتاة كل الزوائد نجد كشر نصبهم كل كافين مسامحة كم فتوى ya faɗa a cikin littafin az-zawaid yace me wa isnaduhu sahihun wa rijaluhu thiqat kaza qala yace haka dai ya faɗa inda albani haka dai shi ya faɗa iyakacin sanin sa wa ibn bahman amma mu a sanin mu ibn bahman haza wanda yazo ibn bahman din da ambatan sa yazo lam yuwathiqu ghayru ibn hibban banda ibn hibban fa ba wanda ya amintar yace amintaccen mutum ne wal ijli da imam al ijli wa huma ma'rufan bi tasahul fi tawfiqi ibn hibban da ijli ko mutane ne masu sakaci duk wani mai dan dama dama sai su ce nagari ne ko da ba nagari bane ba wa qala ibn al-madini fihi ali ibn al-madini ɗaya daga cikin malamai imam al-bukhari shi ga abin da ya faɗa game da ibn bahman yace la na'rifuhu mu gan ba mu san shi ba ولذا قال da ka Imam al-Hafizu ya faɗe shi a cikin littafin taqrib at-tahzib yace maqbulun yani inda al-mutaba maqbul ma'ana ana iya karban maganar sa in ya an samu wanda ya bi bayansa yana karfafa shi walam ajid lahu mutabi'an albani yace ban samu inda ko wani yake masa mutaba'a ba lakin shahid alladhi qablahu wa ba'dahu fi hukm almutaba'a fal hadith maqbul yace kawai anan mun ce wannan hadisi ta wannan riwaya ya inganta kawai dan saboda hadisin da yake kafin sa da wanda zai zo bayansa. sa wa amma hadithu bin abbas amma riwayan abdullahi dan abbas kuwa fa huwa min tariqi abi Salihin anhu bil lafz awwal illa annahu kala za'irat al sai dai sai a ruwayan sa a maimakon a ce zawaratul qubur sai aka ce za'iratul qubur wa fi riwayatin zawara a wata riwayan kuma an ce zawara wannan hadisi ne ibn abbas akhrajahu ibn abi shayba imam ibn abi shayba ya rawaito shi cikin musannaf wa ashabu sunan al-arba'a da ma abuta sunan al-arba'a sune abu dawud tirmidhi da kuma yawan nasa'i da ibn majah wa ibn hibban haka ibn hibban wal hakim wal bayhaqi wat tayalisi wa riwayatul al-ukhra lahumma wa ahmad wa qala tirmidhi tirmidhi ce hadithun hasanun hadisi ne hasan wa abu salih hadha مولى أم هاني بنت أبي طالب واسمه بازان ويقال بازام بالميم قلت ألبانيتي وهو ضعيف وانا حديثي ضعيف نتيما بل اتهمه بعضهم ودن سما سنتي شي ابو صالح دنن انا تهمة صدق رياء وقد اوردت حديثه في سلسلة الاحاديث الضعيفة to ni kan na kawo hadisin sa a cikin jerin hadisai za'ifai li ziyaratin tafarrada biha fihi saboda a cikin riwayarsa ya kawo wata ziyada ƙari akan abin da sauran marwaita suka ruwaito to tunda shi ba zika bane ba kaga ba a karban ziyada din sake wa zakartu a aqwal al-a'immati fi halihi atanna ambaci waɗansu maganganu na malamai dangane da sa fal yuraja wanda yake san wannan maganganu sai ya koma silsilatul ahadith ad-da'ifa jerin hadisi na 223 wannan ya nuna in farko kenan malam ce ta bayyana min takharijil hadis ya dai bayyana bayan mun kawo maka ruwayoyin wannan hadisi annal mahfuza fihi innama huwa bi lafzi zawarat abinda malamai suka haddato na wannan lafazin hadisi shine lafazin zawarat ba za'iratul qubur ba to wanne ne bambanci inda an ce za'iratul qubur sai zanto la'anta ta tafi dukkan wata mai ce mai zuwa da ziyartar kabari amma tun da aka ce lafazin zawara shi ne tabbatacce wannan yana nufin masu yawaitawa banda wanda suke zuwa kaɗan. domin zawarat ala wazan zawar wanda shine mai fa'al siga ce ta mubalaga mai yawan yin abu to dan haka dai ruwayan da tabbata ana zargin mata ne in suna yawan ziyartar kaburbura to amma in zuwa ne so daya a shekara ko so biyu ko so uku duk wannan bai yawa ba dan aje dan daukan izina kuma in za a fita a yi fita ta hijabi kuma mata ta fita ita kadai kar ta fita cikin ayarin maza kar ta takudu da maza duk wannan babu laifi amma maza su takudu da mata wannan haramun ne babu inda wata hanya take wanda za ka kafa wadda da ita a hanyoyin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam balantana kuma mata kuma a ce su yi ado sannan su fita su ta uniform iri ɗaya su fita to wannan yayi kama da kiristanci Allah ya tsare mu eh ayo duk tafiya ta tafi kenan haka a da kiɗa ko ba kiɗa suka tafi ai sun yi kamar da kirista balantana kuma suka yi kiɗa lamari ya lalace da yawa kenan fakat eh, menene yake cewa na'am eh wa mutum da matarsa su biyu kawai ai ba wani cakuduwa suka ba abinda ake nufi cakuduwa ta cakudu da mijin da ba mu harramunta ba ko da mazaje da yawa da mijinta da wanda ba mijinta ba a wajen to kaga sun yawa kenan ko kai ka haɗu da matarka da kuma matar da ba ta kawo ba kuma muharramar ka ba wannan shi ne muke nufi amma dan mutum ya tafi shi da matarsa wannan babu wani haramci a ciki dan mutum ya tafi shi da kanwarsa shi da mahaifiyarsa shi da babarsa shi da dukkan wata mace wadda take haramun ne aure tsakanin shi da ita haramci wanda yake na dangantaka wannan babu laifi a kai sai ya kasance ta yi shiga da wata ta da musulunci wajen shiga da wajen fita kafin a ba laifi shi namiji in kullum zai je so goma ba a haramta masa ba matukar dai zai je a tsarin da sunna ta koya ziyartar kaburbura magana ta kare illa iyaka wanda su akwai salaf daga cikin magabata wanda idan kabarin wani babban salihi ne an hana a ga mutum ya ta zuwa kullum ko kuma a yi ne ɗaya je so wani adadi dan kar hakan ya bayi zuwa ga wani nau'i na tsarkake mai kabarin musamman in mai yi din ya zanto cikin mutanen da in yayi abu a iya koyi da su to sai ya zama barna shi yasa idan ka duba cikin littafin ibn taymiya da ke magana kan zartan kabari ya kawo maganganun su abdullahi dan umar da su maganganu ya rawaito daga malik da sauran waɗansu malamai wanda suke ganin kuskure ne a ce kullun ka shiga kabar ka je masallacin annabi sai ka kai ziyara kabarin sa suka ce suna ganin in ka shiga cikin masallacin kai tahiyatul masjid a ciki zaka zo ka ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh suka ce to ba sai ka je wurin kabarin ba wannan sallama da kai lokacin da kake cikin tahiyatul masjid a masallacin annabi daidai take da ka ziyarce shi saboda yawan ziyara akai akai su sai zama wani abu ne na kamar kai wani nau'i na gulumi amma lokaci zuwa lokaci sa'atan fa sa'atan wannan sai dace daidai ya dace da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta da kyau to da kyau malaka littifaqi hadisi abin da yasa muka ce lafazin da aka haddace shine lafazin zawarat littifaqi hadisi abi hurairah wa hassan alaihi saboda hadisin abu hurairah da hassan sun yi ittifaki kan lafazin wannan wa kaza hadisu ibn abbas fi riwayat al-aktharina haka riwayar Abdullahi dan Abbas ma a riwayar mafiya yawan masu riwaya haka suka ce su ma zawwarat alama fihi min da'afin duk da cewa hadisi yana da rauni fahiya wa in lam tasluh lishahadati fala tadur duk da cewa ba za su inganta ba wannan riwayoyi na Ibn Abbas dangane da su zama shahid ga hadisin amma kuma ba za su cutar ba كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن abbas كما هو zahirun kamar yadda ɗaya riwayar ta Abdullahi dan Abbas zake cewa za'irat ba za ta cutar ba dangane da abin da ya tabbata na zawara wa idza kana al-amru kadhalika fa hadha al zawarat inna ma yadullu ala la'anin nisa in muka fahimta ka malai ce to wannan lafazi na zawarat inna ma yadullu ala la'anin nisa illati yukfirna ziyarata yana la'anta ne yana nuna la'anta ne ga matan da ke yawaita ziyara bi khilafi ghairihinna banda wanda ba su ba fala yashmaluhunna la'anu su la'anta ba za ta hau kansu ba فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالة على استحباب الزيارة للنساء da haka wannan hadisi da kayi masa wannan fahimtar da muka kawo masa yanzu ba shi halatta a kawo shi a hada shi karo da hadisan da suka gabata a baya na cewa an ga waɗansu mata sun je ziyartar kabari kar ka ce to wancan hadisai na baya da ke nuna an ba da izini mata su je ziyartar kabari sun ci karo da wannan hadisin da ke nuna la'antar mata masu ziyara ba wani cin karo tsakaninsu da juna idan ka gane wannan dan zaka gane su waɗancan suna magana akan mustahabbanci ne su je su mata nan gurin kuma ana nuna la'anta ga masu yawaitawa kaga ba wani cin karo da juna in dai ba a yawaita ba ba a zo kan la'anta ba kenan li'annahu khassun dan shi wannan hadisi ne yake bantacce da ya shafi wani bangare na mata sune masu yawan ziyara wa tilka amma waɗancan hadisai ko ga mummune sun shafi dukkan mata an gane ko fa yu'malu bi kulli minhum ma fi mahallihi kowanne sai ya aiki da shi a bigiransa wancan hadis a bada fatawa cewa wancan hadisi suna nuna halattin ziyarar mata wannan kuma a bada fatawa da shi a ce wannan hadisi na nuna in mace tana yawan ziyara to la'anta za ta hau amma dai ziyara bayan kwana biyu bayan kwana uku bayan wuce da waɗansu watanni wanda ba da yawa ba wannan babu laifi ya dace da abin da yake ce malik fa fahazal jam'u aula min da'awan nafsi wannan jam'i ka hada hadisan biyu kowanne ka yi aiki da shi a bigiran da ya dace da shi shi ya fi dacewa fiye da kai da awar ɗaya daga cikin su an shafe shi ka'ida ce sananniya a wurin malaman usul fiqh suka ce aljamu aula min da'awa nafi ko aljamu aula min at wa ila man nahwi ma zakarna zahaba jama'atun min al-ulama zuwa ga kwatankwacin abin da muka faɗa din nan da yawa cikin malamai ma sun tafi akan sa inji albani kar ka dauka ra'ayina ne ne kadai fa qala al-qurtubi imam al-qurtubi ya faɗa yace al-la'nul mazkuru fil hadisi inma huwa lil muqtirati min az-ziyarati la'antar da ta zo cikin hadisi wannan ya shafi masu yawaita ziyara ne kadai lima taqtadhihi sigatu min al-mubalaga saboda sigar hadisin na nuna mubalaga ne zawarat ba ce ba za'irat wala alla sababa imam al-qurtubi ce mai yawan sababin da yasa aka la'ance su ma yufdi ilayhi zalika min tadhi'i haqqi az-zawji malai ce mai yawa in kullun tana wurin zartan kabari to za ta zo zartar da haƙƙin mijinta haƙƙin miji ko wajibi ne zartan kabari mustahabbi dan mai miji na bukatan gidan wata hidima ta gida ke kuma ki ce ana tafi zartan kabarin babana ce wannan mustahabi ne bin miji kuma wajibi ne dan haka ba a gabatar da mustahabi ko akan me akan wajibi yace mai yiwa sababin la'antar su dan kila suna sarayar da haƙƙi ne na mazaje haka yace imamul qurtubi wa tabarruj ko kuma suna yin tabarruji shine fita da ado shi yasa sai aka la'anci masu fita da ado wa ma yansha'u min as-siyahi wa nahwi zalika da irin abin da zai iya faruwa na yawan raki kila ta zai ta gabarin dan wanta sai ta fashe da kuka da raki da babban murya kuma kaga wannan ma haramun ne wa nahwi zalika da kwatan haka wa qad yuqalu kuma ma a iya cewa idza umina jami'u zalika idan an amuntu daga dukkan abin da muka ambata cewa ziyartar ba za ta zo da haƙƙin miji ba ba za a fita da ado ba ba za a yi raki ko duk wani abin da Allah ya haramta ba in an amintu daga wannan falama ne aminal izni lahunna to wannan babu wani hani a iya ba su izini su je ziyara li anna tazakkural mauti yahtaju ilayhi ar-rijal wan nisa domin hikimar da ke cikin zartan kabari shine suna mutuwa ko ba laifi suna mutuwa kuwa maza da mata duk suna bukatan a tunatar da su mutuwa haka imam shaukani ne faɗa albani na nan yana cewa dauka ɗauka na ne ni kaɗai wajen wannan hadisai dama tun ga abin da qurtubi ya faɗa tuntuni qala shaukani fi nailil awtar imam shaukani ya faɗa cikin nilal awtar yace wa hadha al-kalam huwa alladhi yanbaghi i'timaduhu fil jam'i bayna ahadith al-babi al-muta'aridati fi adh-dhahir yace wannan magana shine abin da ya kamata a dogara da ita dangane da hada kan waɗannan hadisai da suka zo a wannan babi wanda suke a zahiri kamar suna cin karo da juna bayan ko ba cin karo da juna tsakaninsu malai ce wa qabri man mata ala ghairi al-islam wanda ya sa lamba a kasa kai ko yace wa ila hadha al-jam'i dhahaba sanani wannan jam'i na hada wannan hadisi guda biyu cewa hadisi kaza na nufin kaza hadisi kaza na nufin kaza kamar yadda muka gabatar a baya zuwa ga shine imamu sana'ani ya tafi fi subulus salam a cikin littafin subulus salam sharhin bulugul maram walakinahu istadalla lil jawazi bi adillatin sai dai shi imamu sana'ani ya فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر أمها همزة كل جمعة فتصلي وتبكي وأن حديث آية قبات بايكو أخرجه الحاكم وأنه البيهقي وقال وهو منقطع وسكت عليه الحافظ في التلخيص وتبعه الصنعاني وسكوت هذين واقتصار البيهقي على إلاله بالانقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرى albani yace waɗannan manyan malamai hafiz da ya shiru a kansa bai haƙi kuma ya taƙaita magana akan cewa kawai mun munqati'un ne ba tare da ya kawo wani abu ba wannan zai nuna kamar hadisin baya da wata illa sai abinda bai haƙi ya faɗa cewa ce walai sa kazalika ba ba ko kamar haka bane ba kama sabaka bayanin kariban ai bayani ya riga ya gabata banda in za'i ma ko ta illar a cikin hadisi Saniyan abu na biyu hadisul البيهقي fi shu'abil iman akwai hadisin da bai haƙi ya kawo cikin shu'abil iman mursalan hadisi ne mursal menene hadisi mursal wanda tabi'i ya ce annabi ya ce shine ce marfu'u tabi'in alal mashuri mursalu nauqayyidhu bil kabiri aw saqata rawin minhu dhu aqwali fal awwal al aktharu fi isti'mali واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا ورده جماهير النقاد للجهل بالساقط في الإسناد هكذا زين الدين العراقي يفعل hadisi mursal dai hadisi ne da'ifi amma tare da haka a mazhabin malik da na abu hanifa ana kafa hujja da hadisi mursal yace wa da malikun kazan nu'man imam malik ibn anas da nu'man bin sabit abu hanifa suna kafa hujja da hadisi mursali wa tabi'uhuma su da duk yan mazhabarsu wadanu suna yin addini da hadisi mursali yace wa raddahu jamaahirun nuqadi amma taron masana hadisi sun mayar da martani kan wannan lil jahli bis saqita fil isnadi saboda ba san waye ya fada ba a cikin sanadin wani majhuli ne dan me za ka fahimta da shi kuwa a takaice dai hadisi mursali imam al-baihaqi ya ruwaito da yace man zara qabr al-walidaini aw ahadahum aw ahadihima ma'ana sai zanto aw qabr ahadihima ko fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran wa hadisin yace wanda ya ziyarci kabarin iyayensa guda biyu ko ɗaya cikin su a kowace juma'a to za a gafarta masa kuma za a rubuta cewa shi barran mutum ne mai yawan biyayya malai ce wannan hadisi ne kaga mursal ne mursal kuma da'if ne yace sakata alaihi sanani yu aidan sanani ya kawo shi kawai yayi shiru kaga shiru din sa ba sai nuna kamar yana da asali ba yace wa huwa da'ifun jiddan bal huwa mawdu'un wa laysa huwa mursalan faqat kama zakara sanani bal huwa mu'dalun لأن الذي رفعه إنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيا قال العراقي في تخريج الإحياء imam al ya faɗa cikin takaririn da yawa littafin ihya ulumuddin na imam al-ghazali yace rawahu ibn abi dunya wa huwa mu'dal wa muhammad ibn nu'man majhul qultu albani yace wa huwa talaqahu an yahya ibn al-ala al-bajali bi sanadihi an abi hurairah akhrajahu at-tabarani fi as-saghir wa yahya kazzabahu waki'un wa ahmad وقال ابن أبي هاتم في العلل عن jiddan ka منكر جدا كأنه موضوع wanzur takhrijahu mufassalan fi dha'ifa rakam 49 wato sa albani ba sa barci ne bincike kawai suke bisa ko ina sai su to ina ganin tunda mun zo karshen nan sai mu tsaya tunda mun zo karshen matashiya ko abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad ne ya sayo wa wani giya ya sha to yana da laifi ai ba laifi ba la'anta ce ta annabi ta hau kansa mutum goma aka la'anta a cikin harkar giya da mai sha da mai saye da mai sayarwa saboda haka idan ka sowa wani giya ya sha kana cikin waɗanda annabi ya la'ance su abin da ya kamata ka kai kai istighfari tare da tuba zuwa ga Allah ta'ala ka kuma yi ayyuka na gari da za su sa akan kare wancan zunubin naka amma laifi ne ka sowa wani giya ya sha wai gaskiya ne matattu ana yi musu azaba a cikin kabari sakamakon kukan da yan uwansu suka yi musu gaskiya ne hadisi ya tabbata cikin bukhari cewa almayitu yu'azzabu fi kabrihi bima niha alayhi ana yawa mutum azaba cikin kabari idan danginsa sun yi masa kuka irin kukan da shari'a ta haramta shine kukan da ke dauke da sauti da kuma ambatan waɗansu ayyukan alkhairi da mamacin ke yi mutum ya dinga cewa wane mai mana kaza ya rasu wane mai kaza da kaza yana ambaton irin wannan irin wannan kuka ana yi wa mutum azaba a kansa kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin bukhari sai dai wannan yana faruwa ne idan al'amura guda biyu sun tabbata na farko ya zanto da saninsa za a yi wannan kukan wani zai mamaki ya za a ce da saninsa za a yi wannan kukan saboda hukunce hukunce da suka rinka sauka na shari'a musulunci sun samu larabawa da waɗansu munanan al'adu daga cikin irin al'adun idan mutum zai mutu har wasiya yake cewa in ya mutu a yi masa kuka da yawa saboda su ana gane mutuncin mutum da girmansa gwargwadon yadda aka samu masu kuka da haka kuma a lokacin jahiliya akwai mata waɗanda suke sana'a su kuka idan an mutu sai a ɗauko su haya dan su zo suna kuka daga can inda tun daga gidansu za su tafi suna kuka har gidan mutuwa din to dangi su taru a yi ta yi to wannan fa duk wanda aka ga an dade ana masa kuka to akwai kuɗi gidan sosai da sosai ko danginsa suna da hali to kaga wannan in mutum ya zanto da saninsa kenan ko da wasiyarsa cewa idan ya mutu a yi masa kuka to wannan tabbaci ne wanda in ya mutu aka yi kuka azaba za ta shi cikin kabari na biyu ya zanto mutum ya san al'adar garin su akan yi irin wannan kukan ko da mutum bai yi wasiya ba to kuma shi bai yi wasiya ba ga dangin gidansa cewa to fa ya kamata kan ku yi mun kuka dan ga ka'ida in ka san a garin ku ana waɗansu al'amurra na bid'o'i wanda ke sabawa shari'a shine mafi rinjayen abin da mutane ke yi to tun da ranka ya kamata ka rinka wasiya ga 'ya'yanka da matanka cewa to ko da na mutu ba kar a yi mun kuka kun ji ko idan na mutu bai kamata a yi mun kuka ba dan saboda kuka ga hukuncinsa a shari'a musulunci ga hukuncinsa ga hukuncinsa idan kai musu irin wannan gargadin duk wanda kasancewa mai matacce zuciya ne ya iya maka wannan kukan ya kamata kai masa gargadi in har ka riga kai wannan gargadin kuma sai ka mutu sai aka yi kukan to kai wannan ba za a yi maka azaba cikin kabarin ka amma matukar ka san al'adar mutane ne yin kukan kuma kai baka gargade su ba cewa kada su yi da bayan mutuwar ka to idan ka mutu suka yi to wannan sai azaba ta suke ka cikin kabari saboda kai sakaci dangane da al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar da wannan ne malamai suke hada wannan hadisai da faɗin Allah ta'ala wala tazru wazratun wuzra ukhra da sauran ayoyin da suke nuna dai lai wani baya daukar laifin wani to amma gashi a nan gurin an nuna wani yayi kuka an yi wa wani azaba sai ga kamar wani ya dauki laifin wani sai malaman ke cewa a ba wa shi ma laifin kansa ne in ma dai yayi wasiya cewa ai masa kaga laifin kansa in ma ya san za a yi kukan gwada bayan ya mutu kuma bai riga ya gargadi ba cewa kar a yi kaga laifin sa ne tunda yayi sakaci dan haka ayar wala tazru wa tun wazir ukra ba ta fada da irin waɗannan hadisi ba ta cin karo da su ina fata masu saurare sun fahimta da kyau eh kwarai da gaske wanda yake cewa har irin zuwa makoki da ake yi wanda kuma zo ana ta abubuwa na cin naman mutane da surutai idan mutum ya bari bai yi wasiya ga danginsa ba shi ma zai iya shiga ciki duk zai iya shiga ciki don kaga dai a nan gurin da muka zo mana cikin ahkamul janayis din nan muka kawo tafai nan gurin muka karanta littafin shi usman waɗansu tafai na malaman mazhabar malikiya wanda suke nuna shi kanshi wannan zaman ma bid'a ne babu shi a shari'a zaman kanshi a zauna fa bid'a ne ko da tsawon awa daya aka zauna bid'a a kai wallan sana a zauna kwana uku saboda haka bai da asali ga shari'a to kuma sai ya zanto yanzu mutane sun ɗauki waɗansu ababai sun sa a cikin zama bayan wancan abu bayan kasancewa sabida aka cicci su waɗansu ababai a zuwa zauna ana surutu yadda ka san ma ba a yi mutuwa ba mutuwa da za ta sa a yi jimami amma sai a mai da wurin dandalin hira ana kawo nau'ikan abinci kala kala a ita kawo su rodo su menene duk ana alfahari a kawo daga gidan a kawo daga nan gudu mata ma su ma su yi ta harkoki ana nuna riga ana nuna mota ana nuna sailula duk a wurin zama makoki yanzu abin da mutane ke yi sai ya zanto gaba ɗaya kamar nuna farin ciki ake da mutuwar wani ke Allah ya tsare da haka irin wannan bai kamata mutum ya je zauna ba da kaje je ka yi ta'aziyya kawai ka yi tafiya ka kyale su je su zauna su yi tafiya su wannan yake cewa yana neman wata yarinya da aure kuma ya je gidan sai aka kawo masa ta kawo masa abinci wai ya iya ci kana da bukata ka ce in baka da bukata ka bari kila yana jin tsoron kara masa magani ko shi yasa yake tambaya wanda yake cewa yana da makwabci wanda ba musulmi ba sai ya mutu ya halatta a je kai shi tare da shi kuma ya halatta ya masa addu'a bai halatta ba ka je abin ne shi tare da kai bai halatta ba kuma ka je ka yi masa addu'a idan ya zanto danginka ne na kusa wanda dole kai ne zaka je ka binne shi to ba binne shi zaka yi irin tasu ta al'adan kafirci ba sai dai ka dauke shi ka je ka binne shi a rami dan kare maka wani ba ka masa birnewan musulmai ko ba ka yin birnewa gargajiya irin tasu ta kafirai dai idan kai wannan kamar kayi wata sha'ira daga cikin sha'irin shirki wal wasaniya sai zanto bai halatta ba in kuma ka san akwai wanda za su dauke shi ba sai kai ka je ba to dama bai halatta ka bi shi ba bai halatta ka je binne shi ba addu'a ko ka ce zaka yi masa wannan bai halatta ba saboda Allah ya ce ma kana lin nabi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kani walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabu jahim ba shi halatta ga annabi ko mummunai su ce za su yi wa mummunai a su ce za su yi wa kafirai istighfari su su roƙa musu gafara wannan ba shi halatta da haka bai halatta ba duk irin dangantakar da ke tsakanin ku ka ce za ka yi masa addu'a ballan tana maka wata kadai wannan yake cewa mutum ne mutu mai ɗakinsa tana da juna biyu to bayan mutuwarsa kuma sai ta haihu to wai yana ganin tunda tana da juna biyu abin da ya danganci hidima na ragon suna da mai da a iya daga cikin dukiyar ne kafin a raba gado ko me za a yi daga lokacin da mutum ya riga ya mutu dukiyar wannan ta zama ba ta ci ba ai ta zama ta magada tabbatuwar mutuwa kawai ake bukata ya tabbata ya mutu to kuma sai a duba cikin magadansa su waye suka rayu a bayansa wannan dukiya ta zama tasu sai a zo a duba a ga adadinsu maza mata bangaren dangantaka tunda dangantaka ko dai ta ta zanto jini ne ko kuma dangantaka ce ta auratayya ko kuma ya zanto cewa wato wala ne ta kowace fuska dai mutum ya samu haduwa zuwa ga mamaci a duba a gani shin menene rabansa da ya kamata ya samu zai shiga ne da farani ko zai shiga ne da asibiti sannan waye ke kare shi a babin hujbi waye baya kare shi mai nasibin da ya kamata ya samu wanda yake ciki abinda kawai ake yi ba a raba gado sai a jira har sai an haife shi sannan a raba gado sai fa in waɗansu daga cikin magada sun nuna zalama sun ce su fa so suke a basu nasu to a nan gudun sai a zo a raba gado a basu nasu sai dai aka ce to ai wanda yake ciki yanzu gaibu ne ba a san kowane ne ba shine malamai suke masa kaddarawa ɗai ɗai har guda shida suka ce in ma dai ya zanto namiji guda ɗaya ko mace guda ɗaya ko maza biyu ko mata biyu ko mata uku a ko namiji da mace ko wannan abin nan kenan ko kuma ya zanto wato ainihin an haife shi bare galibi dai ba a wuce haka namiji mace maza biyu mata biyu mace da namiji ko a haife shi bare a iya zuwa zai zanto uku ne wani ya ce to kuma ai kilsa iya zama ayan uku ne za ta haifa uku ne kila biyu maza ɗaya namiji kila biyu mata ɗaya da biyu mata ɗaya namiji kila kuma biyu maza mace ɗaya haka dai ko duka maza ko duka mata kaddara su amma dai su galibi a babin rabon gado suna kaddarawa ne guda shida din nan to idan aka kaddara guda shida muqaddara in su biyu ne me ya kamata waɗannan su samu in su biyu ne maza in su biyu ne mata in ɗaya ce mace in ɗaya ne namiji in ya kasance kaza ne me ya kamata wannan ya samu dole ya zanto dai rabon da zaka samu a nan ba ne a nan ba ne a nan ba to sai a zo wani lokaci ne rabon magada masu rai ke zama mafi karanci in an kwatanta da mamaci eh, wannan cikin da ke ciki ta ce eh a wuri kaza ne muke ganin inda a ce za a haifi kaza to a lokacin nan ne zai zanto rabon waɗanda suke waje dinnan su masu rai zai zanto kaza kuma shine mafi karancin abin da samu ba za samu kasar haka ba to sai a ba su wannan mafi karancin abin da ya kamata su samu sauran aji har sai an haihu idan an haihu sai a duba a gani suna bukatar ciko ne a cika musu ba sa bukatar ciko sai a bai wannan haka ake a babu gado to da haka kaga wannan ragon suna ba cikin kayan gado za a dauka ba dai yanzu wannan ragon suna kuma ya bar wa wakilai da suka so baya duk wanda ya bar ya bar mutum zuna bi ta haihuwa aiki kuma wannan nauyin ya riga ya riga ya mutu aiki kenan wannan nauyin shi ya sauka kansa yanzu ya rage na wanda suke da rai dangi makusanta su za su yi ihsani su kyautata kuma a zo a yi suna da sauran hidimar yaro da tarbiyyansa da kudin makaranta da menene dai in kai magana wancan ai magana waɗannan da za su iya tasowa maganan kudin makaranta maganan tufafi duk dai ba za ka ce ba cikin kayan gado za a yi masa wannan to haka ba cikin kayan gado ba za a yi masa ragon suna ina ta an fahimci wannan da ke wannan yake cewa menene yin hukuncin zikiri lokacin tafiya da gawa zuwa makabarta bid'a ne ba a yin zikiri da an tafi daga wa zuwa makabarta ana tafiya ne a natsa kawai kowa na ɗaukar izina dangane da wannan mutum wanda ya mutu gashi an dauke shi a cikin makabarta kila gobe ko jibi ni ma haka za a dauke ni kila yadda yanzu muke kai shi da safe kila da yamma ni ne kuma za a kai wannan shine izinin da aka ce a dauka amma mutum ya taho yana zikiri wannan bid'a kuma kullum muna ƙara faɗa muna ƙara jaddadawa kullum aka ce bid'a a cikin shari'ar musulunci abu ne wanda yake da alaka da ibada a nan bid'a take abu ne da yake bukatar da mai yin sa yana itikadin samun lada kuma galibin bid'a da tafi kowace yawa dama ita ce bid'a idafiyya bid'a idafiyya ko shine asalin abu a shari'a akwai shi amma sai ka zo hanyar yin sa ka kawo sabuwar hanya wanda shari'a bata amince da ita amma shari'a ta bar abu abu ba adadi kai sai ka zo kai masa adadi kaga yi bid'a amma shari'a ta yi masa adadi sananne kai sai ka rage wannan adadin ko ka ƙara akan wannan adadin kaga kayi bid'a amma shari'a ta bar shi bata kayyade lokaci ba kai sai ka kayyade lokaci amma kuma ta kayyade lokaci kai kuma sai ka saba wa lokacin amma shari'a ta bar shi a wadan saurare banda wadan saurare kai sai ka sa shi a dukkan wurare to duk anan gurin ne bid'a take iya zuwa dan galibi idan ka ce mutum ya bid'a shi sai ya kalli asalin abin yanzu ya za a ce zikiri bid'a ne Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zikrullaha zikiran kasira wa sabbihu bukratan wa asila kuma yanzu kenan sai zikiri zama bid'a sai ka ce eh bid'a ne yin a wannan siffar daukar mamaci din shine muka ce bid'a amma ka je ka zauna a gida ko ka je ka zauna a rumfarka ta kasuwa ko ka zauna a dukkan wani wuri a natse kai kaɗai ba tare da yi cikin jam'i ba da lafazi irin wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan lafazi wannan ibada kai mai tarin lada amma kawai ka zo wajen ɗaukan gawa dan kai ne zagiru kana rera